sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi goma ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su maryam ba makanan labarai. Wani ɗan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya ɗauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin ƙasar ya yi marabas kuma an sanar da ƙarin kaman masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani ɓangaren binciken da ake yi a kan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na ɗa'a. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar naɗar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fada a jiya Asabar, wanda ta yiwu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutum 62 a cikinsa. Tukanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar a yayin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da sabon zababben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden a ranar 20 ga watan nan na Janairu, 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyu bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka kai wa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya har ila yau a jamhuriyar Nijar ya zuwa ranar jiya Asabar babban asibitin Galmi da ke cikin jihar taho ta yi rajistar mutane 100 da suka kamu da cutar corona ciki har da malaman asibiti. Bayan haka kuma za ku ji cewa a wani gari da ake kira Kanya Babba a jihar Jigawa an sanya dokar kayyade, kayan lefe da kuma kayan gara. Madina shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani ɗan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya ɗauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin ƙasar ya yi murabas kuma an sanar da ƙarin kamun masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani ɓangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Derek Evans, ɗan majalisar wakilai a jihar West Virginia daga jam'iyyar Republican, ya sanar da yin murabus ɗin ne a jiya Asabar a wata wasiƙa da ya tura wa gwamnan jihar West Virginia, Jim Justice. Ana tuhumar Evans ne akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar da kuma saba doka da oda. Idan aka same shi da laifi, zai fuskanci hukuncin ɗaurin shekara ɗaya da rabi a gidan yaron gwamnatin tarayya. Evans ya yada bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki. A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire. Evans ya yi gargadin cewa masu tarzomar za su shiga ginin majalisar. A cewar rahotannin kafafen yada labarai, Evans yana so ya bada haƙuri. Fafaroma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. Zaɓi ne na duba abu mai kyau ko mara kyau saboda da lafiyarka kake wasa, da rayuwarka da kuma rayuwar wasu. Abin da Fafaroma ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin ɗin Italiya na Channel 5. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karɓi rigakafin. cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar johns hopkins da ke amurka ta faɗa a safiyar yau lahadi cewa mutane miliyan 89.6 ne suka kamu da cutar covid-19 a faɗin duniya amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 22 daga nan sai indiya da ke bi mata da sama da mutum miliyan 10 sai kuma kasar brazil mai mutum miliyan 8 da suka kamu da cutar A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar naɗar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman ƙasar Indonesia ya faɗi a jiya Asabar da tayu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke ɗauke da mutum 62 a cikinsa. Mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya faɗa a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin sufuri na ƙasar Indonesia. Kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na neman su kuma mana fata ba zai daɗe ba za su fito da su. A yau Lahadi ƙwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane, tarkacen jirgin da kuma tufafi a cikin ruwan da ke kusa da Jakarta babban birnin ƙasar. To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar a yayin da ake shirye-shiryen bikin ratsar da sabon zababben shugaban kasar amurka joe biden a ranar ashirin ga watan nan na janairu 'yan siyasa a jamhuriyar niger sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba donald trump mai barin gado suka kai wa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya a wata hira da wakilin sashen hausa mu na barma da wani ɗan siyasa alhaji a mana muhammadu ya nuna rashin jin daɗinsa game da faruwar wannan al'amari da ya ce bai dace da ƙasar ta amurka ba abin kumya ne a ce shugaban ƙasa amurka an kada shi a zaɓe na shugaban ƙasa wanda kowa ya shaida a cikin amurka har da mutanen jam'iyyar shi kuma har yanzu yana abori yana sa mutanen shi magoya bayan shi su zo su karkashe dukiyar ƙasa su kai ma ɗakin shawara na 'yan majalisu hari matsayinan ɗan siyasa a nan niger ganin nika ma yau niger tana gaba amurka wajen suka demokuraɗiyya ina son amurkawa irin wa'annan mutane su yi su tunani kakin su ɗauki ransu ƙasa amurka ƙasa ce wadda ake koyi da ita ta fuskar demokuraɗiyya a ganin ka menene ya kawo faruwar wannan al'amari eh, to abin da ya kawo faruwar al'amari son kai ne kadai saboda ƙasa amerika ƙasa ce wadda ta haɗa kowa da kowa kowane jinsi saboda haka ina ma amerika watan alheri ga wannan sabon shugaban ƙasa da suka samu su maido daraja amerika a idanun duniya mm. wata hanya ce kake ganin shi sabon zababben shugaban kasar ta amurka zai bi domin maido da daraja da kimar ita kasar a idan duniya ko magana wadda yi shekaran jiya radda aka kai ma wannan 'yan majalisa hari waɗanda ya kamata su sa hannu bisa rantsar da shi wannan magana tashi ita kadai tana sawa amerikawa hankalin su ya kwanta tunda magana da yi wanda zai barin gado shi da kai ne ta maido shi bisa ga hanya inda ya yi kira ga magoya bashi da su koma gida wannan abu na harkoki na abu na biyu na ji daɗi ga wannan mayan kafofin watsa labaru twitter da suka sa shugaban ƙasar amurka da zai barin gado bisa abin da saru kusan lisnuwa ba shi iya yin wata magana a tutakin shi na ji daɗin haka suna gwada 'yan ƙasa amurka ne kuma mutane wanda kasan demokuraɗiyya suna san demokuraɗiyya ta ci gaba a ƙasar amurka. to madalla a gaida sula mana barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga maryam ta dawo da ƙarashin labaran duniya. wani harin bom da ya faru da safiyar yau lahadi a babban birnin kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawon gwamnatin kasar da wasu abokan aikinsa biyu jami'ai sun ce wata na nakiya mai magana ɗisi ce ta auna motar da ke ɗauke da ziya wadan mai magana da yawon dakarun national protection force a ma'aikatar cikin gidan ƙasar harin kuma ya jakata mutum ɗaya a cewar wata sanarwa shugaban afghanistan ashraf gani ya yi allah wadai da aikin na ta'addanci ya kuma ba hukumomin da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a haran a cewar ofishinsa babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bom ɗin amma gani na ɗora laifin kitsa harin kan mayakan taliban wani shahararren ɗan jaridar ƙasar zimbabwe hopewell chinono ya bayyana a gaban kotu a jiya asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa ƙarya Ƙungiyoyi masu sa ido kan ayyukan 'yan jarida na fargaban kaman nono wanda shine na uku cikin wata shida ka iya zama wani bangaren kokarin da gwamnatin shugaba emerson nangawa ke yi na murkushe 'yancin bayyana ra'ayi ta shafukan sada zamanta chinono ya zauna kusan tsawon sa'o'i hudu yayin da masu gabatar da kara ke neman kayan kariyar cutar covid-19 da za su sanya kafin su ci gaba da zaman shari'ar Chinono ya ce ya yi cuɗanya da mutane biyu da suka kamu da cutar coronavirus. Harrison Nkomo, lauyan kare haƙoƙin bil'adama ne a Zimbabwe kuma mai kare Chinono, ya faɗa wa manema labarai cewa kotu za ta wanke Chinono daga duk wani laifi na yaɗa bayanan ƙarya. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu sake koma jamhuriyar Nijar. Ya zuwa ranar jiya Asabar babbar asibitin Galmi da ke jihar Tahowa ta yi rajistar mutane 100 da suka kamu da cutar corona ciki hadda malaman asibiti ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Mutane ɗari ne yanzu haka suka kamu da cutar mashako ta coronavirus waɗanda bincike tabbatar da haka asibitin galmi da ke cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawan Guriyar Nijar. Gundumar Malbaza tana iyaka da tarayyar Najeriya da ma gundumar birnin Kwanni. Daman taron majalisar ministoci na ranar Juma'a da ya gabata ya ba da sanarwar kamuwar mutane da cutar ta mashako ta coronavirus da wannan asibitin na galmi ya rajista a ranar shida ga watan janairu da suka kai 89 amma zuwa rana asabar da ta gabata mutum ɗari ne suka kamu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar hadda ma'aikatan kiwon lafiya na wannan asibitin ta galmi kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malaman asibitin na galmi ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula ni sunana dr matthew miguel likita galmi ne wato ina shugabantar da aikin E da tuberculosis. A yau muna iya musan kamar mutum nawa suka kamu a wannan asibiti ta galmi. A cikin wanga wata da wata mai wata da wuce mun samu mutane da yawa. Bari in fara da cewa tun abin ya bula a mhm. watan uku watan Mara zuwa watan November. Mun samu ka uku kadai. Wato mun samu mutum uku da mun tabbata sun kama da coronavirus. Sun haka ga waɗannan wasanni ba su da yawa amma tun talatin ga wata sha daya har yau mun samu mutum wajen dari daidai. Mutum dari. Sama da wanga coronavirus an kasa etat Niger godiya domin su sun ba mu kayan A domin mu hauna da mun tabbata akwai ka dari da suna da abin. Da hmm. suna zuwa daga galmi suna zuwa daga kunni suna zuwa daga madawa da kuma ah, kauyuka da yawa don haka ba ta ga wurin daya kada kada zuwa yanzu eh, kenan cikin waɗannan mutum ɗari da suka kamu da wannan cuta ana iya cewa akwai malaman asibiti da su sun kamu da wannan cuta eh cikin su mutum ɗari akwai a talatin da suka kama da da suka kama daga cikin ma'aikatan likita amma yawancin su sun zo daga wasu wurare daga garuruwa ba su da wani hulɗa da aikin likita. Ita dai asibitin galmi tana karɓar marasa lafiya da suka hito daga ko'ina a cikin jihar Tawa da ma sauran jihohin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta musamman tarayyar Najeriya da ke iyaka da wannan yankin. Likitan na galmi Dr. Matthew Smegal Senegal ya yi mini bayanin irin matakan da suka ɗauka domin kace yaggiyar yaduwar wannan allobar ta coronavirus. Eh, Ana da matattara ko ah, na ciwon kai, ciwon makogoro, mm-hmm. ah, rashin sansanta ah, kamshi ko mm-hmm. wari, mm-hmm. da kuma zawo, wato su da suna da waɗannan alamomi, ai hankali. Ana iya zo gurin moran mu muna auna mutane domin a ko suna da coronavirus ko a'a da kuma kamar kun sani ko da ba a zo likita ba ya kamata ka kula da wadannan alamomi ko zama da hankali a sa ba wato tukumli mhm. a sa a yi tazara kuma a yi distanciation social da wasu mutane kada yi hulɗa da mutane a wanke hannuwa da sauransu domin kada mu ba wanga taron majalisar ministocin da ya gabata ya ɗauki nauyin buɗe wurin killace masu ɗauke da wannan cutar a garin malbaza da ke kasancewa hedikwatar wannan gunduma da karawa asibitin galmi kayan aiki na kula da masu kamuwa da cutar ta coronavirus da marufe asibitin da ƙara tallafa malaman asibitin don ƙara masu guzari bayan wata tawaga daga ofishin ministan kiwon lafiya daga babban birnin birnin mai ta je a garin Galmi ta ganewa idanunta halin da ake ciki. Ko da yake abin ayar tambaya ga jama'a a halin yanzu shine wannan yanki na fama da wannan matsala kuma gashi dimbin ɗalibai na kwarara a kowace safiya zuwa makarantun nan boko. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. wani gari da ake kira kanya babba ko talatar kanya a ƙaramar hukumar babura da ke jihar jigawa mahukantan garin sun sanya wasu dokoki dangane da tsare-tsaren aure ciki har da ƙayyada lefe da kuma kayan gara wakiliyar muryar amurka hawa umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Garin wanda wasu kan kira talatar kanya saboda ranar da kasuwar garin ke ci yana da matsakaicin girma da kuma yawan jama'a daidai gwargwado wanda mafi yawancinsu matasa ne. Ita dai wannan doka ta ta'allaka ne akan kayyada kayan lefe da saurayi kan kai wa budurwa da kuma gara da iyayen amarya kan kai gidan ango. Cikin kayan lefen da aka kayyade ya hada da matsakaicin akwati guda daya atamfa hudu leshi ɗaya shadda ɗaya gyale ɗaya hijabi biyu takalmi da jakar hannu hannu guda ɗaya kayan kwalliya da sauran 'yan tarkace duk a haɗa su cikin wannan akwati kayan lefan da yi akan ɗauka a kai su gurin ɗaurin aure gaban waliyan amarya da ango mahukunta da sauran jama'a domin tabbatar da an bi dokar bashir makama shine mataimakin sakataren kwamitin dokar duba da yadda zamani yake ciki abubuwa na rayuwa sun yi tsada mu iyayen samarin muna ganin irin wahalar da ake sha kafin hada ya aure. Allah ya albarkaci garin mu samari sosai kuma Allah ya albarkaci mu da matan da yawa to amma hega matan suna zauna a bikin baya yi kuma da muka wannan doka mun fadawa mazan domin da yawa matan suna korafi cewa za a ki ganin an auri mace araha a banza take ba wani kuɗi bane in ta an sake ta ba ta mun kafa doka da duk yaron da ya saki ba za a yi magana aure ba sai uban yaro ya zo waliyin sa kenan an yi magana idan fa ya yi aure saki da niyyar wulakanci za mu hukunta akan wannan mace an mata kaya kaɗan namiji bai kashe kuɗi wahala ba su ma iyaye sukan yi gara da wasu abubuwa na wahalhalu to su ma an sauƙaƙa musu na zanta da samari da 'yan matan garin ga kuma abin da suke ci cewa Ibrahim Yushau Kanya eh gaskiya na ji daɗin dokar wannan da aka yi sakamakon jin daɗin hakan ne ma yasa ajiya na ƙara aure saboda abubuwan sun yi sauƙi. Gaskiya ban ji daɗin haka ba. Idan ya ba ta da sutura to ta ya za ta yi. Wannan shi ne kayan in ka je shi za ka sa. Saboda nakan kafin ka tafi ana ɗan babbayarwa an baka atamfa kala shida. Tun a biki ka ɗinke ta gaba kuma me za ka. Jamilu Halliru Kanya gaskiya ni abun bai mini daɗi ba. Duba da irin yanayi da muke ciki mata dai misali dai suna da daraja to amma idan an tashi an ce an rage wannan kayan lefan gaskiya rikon auren ma da daraja zai yi wahala zinata abdulaziz a yi hudun nan saboda wani idan aka riga aka yi maka shi na wani ba zai sake yi ba daga shekara sai shekara amma a dai kana da su sai dai ka dinka mutum ko ya yi maka ko bai maka ba wasu daga cikin iyaye mata sun bayyana ra'ayin su game da dokar aisha guli kadan aka ta wannan doka mata ba za su yi daraja ba an dinga wulakanta su kenan zazila gaskiya gaskiya ba mu ji daɗin wannan kafa doka ba saboda tsakanina da Allah ya'ya mata gare mu kuma gahi an mutu an ban mana marayu a gaban mu lefe idan an ba mu akwati ɗaya kai kuma kai nawa zaka kai kenan mai ban ji daɗi ba gaskiya na nuna damuwa ta sosai makwa kan wannan doka na aurar da yarinya amma gaskiya ban ji daɗi ba wannan ya saba da yadda yakan faru a wasu yankunan arewa inda akan kai akwati uku shida a wasu lokutan guda goma sha biyu da kuma shaƙe su su da kaya bisa nauyin aljihun masu auren Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hauwa Umar. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka ɗauka a duk faɗin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koya wa ɗalibansu karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba a rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani a mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shi ne ban ganin su ba su gani na amma lokacin lokacin aji na yi za ka ga kowannensu ya yi wannan ya yi signing in wato ya nuna cewa ya shigo a jini kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai. ba su wato aikin eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar mun da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba a idan yana son waƙan sosai so su gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara ya hello class um, Uh, I think the first person to start is uh, Thomas. So you start with your uh, presentation, yeah. to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, it's okay. Yeah, I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to. gaskiya <laughs> kalubale da zan ce la ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tun da sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shanu Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Wani ɗan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya ɗauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin ƙasar. Ya yi murabus kuma an sanar da ƙarin kamen masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani ɓangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karbi tashi rigakafin. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wani da na'urar naɗar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman ƙasar Indonesia ya faɗi a jiya Asabar, wanda ta yiwu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke ɗauke da mutum 62 a cikinsa. sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri ko ta gajiya ma assalamu